Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita shida, ashirin da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da lol FM. Sai tashar ta VO Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro assalamu alaikum mu da wannan yammaci na yau litinin 23 ga watan oktoba na shekarar 2019 yusuf aliyu haranda tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan gundumar kwalambiya Amma kamun matsandima cikin shirin bari mu fara da kanin labarai. To Yusuf, dakarun Amurka dai sun tsallaka zuwa Iraki daga Siriya. Hakanan kuma za ku ji cewa bayanai na nuna cewa akalla fararen hula shida ne da kuma sojoji uku suka mutu a sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin dakarun Pakistan da indiya sai kuma dubun dubatan mutane ne suka bazama a kan tituna a birnin hong kong jiya lahadi a jerin zanga-zangar karshen mako da ake gudanarwa na tsawon makonni ashirin a jere to idan kuka saurare mu za ku ji cikakkun labaran duniya idan kuma muka shiga cikin duniyar rahotannin namu za ku ji cewar suwaye haƙƙin samar da wutar lantarki ya rataya a kansu a najeriya kamar yadda kowa ya faɗa ko yau gwamnati kaɗai ba za ta iya ba mutane su zo su ma su kafa wuraren bada wuta ko wuraren kawo gas. To shi kuwa bankin lamuni na duniya tallafa wa Najeriya, Kamaru da tadi da maƙudan kuɗaɗe ya yi. haka muka yi tattauna da babban yankin duniya da Najeriya da Nijar da Kamarun da To bayan waɗannan ma muna tafe da wani rahoto, amma duk kafin nan za kuma mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. amma yanzu ga labaran duniya a ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau litini ga labaran duniyar dalla-dalla. Dakarun Amurka sun tsallaka zuwa Iraki daga Siriya wani jerin gwano da dakarun ya yi a yau litini ya nufi erbil babban birnin yankin kurdawan kasar iraki mazauna garin da suke fusace sun yi ta jifan dakarun da rubabban dankali yayin da suke wucewa kan titina a duhok a yankin kurdawan na iraki dakarun sun janye daga sansanin su mafi girma a arewacin syria jiya lahadi inda babban hafsan tsaro na amurka mike esmark esper ya ce duk dakarun amurka da za su fice daga syria za su koma yammacin iraki kuma mai yiwuwa su gudanar da ayyukan yaƙi da ta'addanci kan ƙungiyar isis espa bai fidda rai cewa dakarun amurka za su kai farmakin yaƙi da ta'addanci a siriya daga Iraq ba amma ya ce za su shirya wata dabara nan gaba ciki har da neman haɗin kan ƙawayen nato a kwanaki masu zuwa ya ce in har dakarun amurka za su koma siriya to lallai jiragen yaƙin amurka za su musu rakiya a halin yanzu dakarun amurka kimanin dubu biyar ne suke iraki ƙarƙashin wata yarjejeniya tsakanin hukumomin Bagdaza da washington rasha tana ta aiki a nahiyar afirka a 'yan shekarun nan jami'an rasha sun tabbatar da cewa jirgin kasar wato jirgin kasar samfarin an-72 da ya yi hatsari a makon jiya a wani kurmin kasar congo na dauke da 'yan kasar ta rasha hakanan ma an samu rahotanni akan kisan wasu 'yan rasha a yakin da ake yi a libya a 'yan kwanakin nan kuma kasar rasha tana ta yin ciniki tare da kashe kudade da daukan alkawuran kashe kudade a kasashen afirka amma a wannan makon irin ayyukan da rasha take aiwatarwa a afirka zai bayyana a fili karara inda ake sa ran cewa shugaban kasar vladimir putin zai karbi bakoncin shugabannin kasashen afirka da dama a tsakiyar wannan makon wanda za su halarci taron karawa juna sani na yini biyu a birnin yawon bude ido na sochi wannan taron zai kasance na farko tun faduwar daular soviet shugabannin tsohuwar tarayyar soviet kamar angola inda rasha ta zuba jari a masana'antun lu'ulu'un kasar da ethiopia na daga cikin 'yan siyasa dubu goma da manyan 'yan kasuwa daga kasashen afirka talatin da biyar za su halarci taron da za a yi a sochi haka zalika wakilai daga nigeria inda rasha ta zuba jari a masana'antun mai da gas da ghana kasashen da wato kasashen da ba su da wata dangantaka mai tasiri a moscow lokacin yakin cacar baki bayanai na nuna cewa akalla fararen hula shida ne da kuma sojoji uku suka mutu a sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin dakarun pakistan da indiya akan iyakokin kasashen biyu da yammacin ranar 19 ga watan wannan wata na oktoba wato ranar asabar kenan wannan ya kasance ɗaya daga cikin gama mafi muni tsakanin kasashen biyu tun lokacin da delhi ta janye damar da ta baiwa kashmir na kafa dokokinta a watan agusta na bana an yi jana'izar mutane biyu jiya lahadi daga cikin waɗanda suka mutu a sakamakon harba igwa a yankin da ke fama da rikici. yana mai cewa an lalata mana gidajenmu ana kashe mana danginmu da wannan igon da suke harbawa mu talakawa ne an kashe min kannena guda biyu maza da kuma dan baffa na wani jami'i mai magana da yawun sojan pakistan a jiya lahadi ya ɗora laifin wannan harin akan dakarun india duk da cewa ba a tsokane ta ba wanda ya kwatanta da kaiwa fararen hula da basu ji ba basu gani ba hari a yayin da sojojin india kuma suka ce dakarun pakistan ne suka fara kai hari kan iyakar india kuma yankin da fararen hula suke zaune wanda ke kusa da sansanin sojan kashmir a safiyar yau har yayi sanadiyar mutuwar sojoji guda biyu masarare kada ku sha'afa kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dubun dubatan mutane ne suka bazama a kan tituna a birnin hong kong jiya lahadi a jerin zanga-zangar ƙarshen mako da ake gudanarwa na tsawon makonni ashirin a jere na nuna kin amincewa da mai da birnin ƙarƙashin ikon beijing wannan zanga-zangar ta baya-bayan nan ya samu turjiya daga 'yan sanda waɗanda suka yi ta fesa wa masu zanga-zangar ruwa da barkonon tsohuwa mai sa hawaye yanzu tsawon watanni hudu kenan ake gudanar da wannan zanga-zangar. gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar 'yan siyasa a Najeriya sun kwashe shekaru da dama suna yi wa 'yan ƙasar alkawullan samar da wutar lantarki a lokacin yakin neman zaɓe duk bayan shekaru hudu, wanda har ya zuwa yau ana iya cewa haƙar bata cimma ruwa ba. wanda gwamnatocin kan ɗaura waɗannan laifuffuka ga waɗansu gwamnatoci da suka shuɗe. Hakan ya sa Nasiru Adamu El Hikaya ya yi mana nazarin waɗannan alkawulukan da ba sa da ranar cikawa. ba wani abun mamaki bane don an ɗauke wuta a Najeriya amma abun mamaki wutar ta zauna a wuni ko sa'o'i a yawancin sassan Najeriya wutar dai hatta ɗaya daga manyan tashoshin wutar wato kayan jajiyar Neja ba ta wadatar da al'ummar yankin ba kuma hakan ma ba za a iya cewa ya zama inuwar giginya ba da wasu jihohin a nesa kan samu gwamnatin APC mai mulki a yanzu ta alhakin rashin ingantar wutar kan PDP da ta yi mulki tsawon shekaru goma sha shida inda ta yi rashin nasarar zaɓe a dubu biyu da goma sha biyar. One of the former heads of state between that time was bragging that more than 15 billion American dollars, not naira, on power. Where is the power? Where is the power? daya daga tsoffin shugabanni a wancan karan har bugun kirji ya yi cewa ya kashe fiye da dala biliyan goma sha biyar kan samar da wutar to ina wutar in ji shugaba buhari da yake nufin gwamnatin tsohon shugaba obasanjo ta gaza samar da wutar duk da makodan kuɗin da ta kashe a labarin da jaridar daily trust ta wallafa ya nuna cewa tsohon shekaru takwas gwamnatin shugaba buhari da tsohon shugaba jonathan sun kashe naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari da sittin da hudu kan samar da wutar amma har yanzu ba a rabu da duhu ba a shekara ta dubu da bakwai lokacin da Obasanjo ya sauka daga mulki mariga shugaba raduwa ya hau an kawo zargin gwamnatin ta Obasanjo daga binciken majalisar wakilai cewa ta kashe dala biliyan goma sha shida kan samar da wutar amma tsohuwar karamar minista mariga ya Balaraba Ibrahim ta ce bisa alkalman da gwamnatin raduwa ta gano kuɗin da aka kashe dala biliyan goma ne a wannan lokacin na zanta da ministar inda ta ce za a iya samun wutar ci kawai ta hanyar zuba jari na sassa masu zaman kansu don gwamnati ita kaɗai ba za ta iya wadatar da jama'a da wutar ba advertisement promotion duk ya kamata a ce suna ciki don a shigo a tattauna a ce ya za mu yi mu samu bunƙasa kamar yanzu kullum muna faɗan cewa abubuwan da muke yi ba wai don kawai a giggina wuraren wuta ba mu na gwamnati kamar yadda kowa ya faɗa ko yau gwamnati kaɗai ba za ta iya ba mutane su zo su ma su kafa wuraren bada wuta ko wuraren kawo gas ko wuraren amfani da ruwa ko da iska a ƙara wuta in suka zo suka sa nasu su kuɗin su su samu alfanu mu mu samu alfanu to duk abin da muke yi kamar yadda na faɗa kwanan baya ba wai ai mu kakkafa waɗannan wuraren ba a'a mu samu yadda za mu yi creating environment mutane su shigo su su amfana mu mu amfana in ba su samu amfani ba to kaga ba yadda za a yi su ci gaba da mara gwamnati baya a samu wannan ci gaba amma in suka san su za su samu amfani mu za mu samu amfani readily sai su shigo gwamnatin buhari na cewa ta yi nasarar kara megawatt din wutar daga daga yadda aka barta a baya da haka ba ya zarar kuɗin da ake kashewa ba shugaban hukumar raba wutar usman gur muhammad ya shaida wa muryar amurka nasarar da ya ce an cimma a lamarin wutar zuwa 7124 kone sati daya biyu mun commissioning new transformer meaning transformer da muke commissioning a shekara ɗaya da rabi da suka wuce ya fi abin da aka yi shekara goma ta baya generation kuma improvement a generation matsalar da ake da shi shine distribution ne shine har yanzu ba su da karfin ɗaukan wuta har yanzu shin masu shan wutar mujallar sun gamsu da kuɗin da ake kashewa kan samar da ita haruna aliyu ningi mai rubuta da rera baitukan waka ne kan siyasar najeriya ya bayyana ra'ayinsa abin da ake nufi da wutar lantarki wuta ta hasken lantarki wanda zaka kunna ta kaga haske ya kawo to a zahiri da abin da ya faru a gwamnatin pdp da abin da ke gudanar a gwamnatin apc wasu ɗaya ubansu ɗaya talaka dai bai ga wuta ba shi ma illa fice-fice da tsarabe-tsarabe da ake masa inda yake da wutar ma ba ta iya shawuwa ba saboda kullum ƙara mata kuɗi ake kuma ƙara kuɗin da ake ba ta samuwa batun a ce wai akwai wuta a najeriya ma duk wanda ya faɗa haka yana yaudarar kansa ne jami'an wuta suna zargin cewa wai ma ba a biyan kuɗin wutar ko kuma wasu suna satar wutar ta hanyar da bata dace ba shi yasa har yanzu aka kasa samun nasara wuta dai ba a satatta, in kuma an ce ana satar wuta to kusan bai ma'aikatan su su za su tuhuma amma ba talakan najeriya ba domin shi talakan najeriya wutan da ake bayi shine in mai dan dama dama ne mai mita ce mai ridin kati sai ka je ka siyo kati ka sa kafin wuta ta zo idan kuma wajen ba shi da mita ne irin na karkara duk watan duniya kafin wata ya kare za a sun zo da kuranga idan baka ba su kuɗi ba za su yanke maka ne to ta ina ake sata musu wuta ma'ana wasu sukan jefa waya kawai kan igiyar wuta kawai su ja wutar su da daddare watakila da sassafe su zo su cire wayar to ina motar take bari a sace ta ne hmm? yau da wutar ne ma sai a magana sata wutar ma fa babu inda suke da wutar fa shine zaka samu an samu wuta awa hudu ko zuwa takwas a yayi tsanani a rana kai duk ofisoshin gwamnati da suke kasar nan ba inda ba janareto ka ko bila ba za ta yi wata ɗaya cir ba ɗauke wuta ba na yi kwana arba'in da bakwai a saudiya kan jidda madina da makka a kwana arba'in da bakwai nan ban taɓa gani an ɗauke wuta na sakon bakwai ba. yanzu dai za a jira ga batun samun wutar ta ruwa daga tsaunin mambila da aka fara batunsa tun gwamnatin janar yakubu gawan da zuwa yanzu a gwamnatin apc aka ba da labarin ganin 'yan kwangilar mutansin sun zaga don duba bigiran aikin a gimbu da ke karamar hukumar sardauna a jihar taraba Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida sarkin yaƙi nasuru Adamu El Hikaya. Baya ga batun wutar lantarki a Najeriya sai kuma ta tallafi da bankin lamuni na duniya ya baiwa kasashen yankin tafkin Chadi. Ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed ta yi mana ƙarin bayani ta yadda za a kashe waɗannan kudaden ga waɗannan ƙasashen. haka muka yi mun tattauna da babban duniya da najeriya da niger da samarin da chad za su ba mu tallafi ba na tsaron kanu za su ba mu tallafi domin a samu a da kasuwanci a yankin mu samu kwanciya zaman lafiya da kwanciyar hankali a kuɗin da suka sa a kan tebur na farko shi ne miliyan ɗari da saba'in amma za a yi wannan tallafi ne kashi-kashi wannan kashi na farko zuwa cikin april wannan na shekara mai zuwa lokaci ne za su je su samu approval na board ɗinsu sannan a fara ayyukan su cikin ayyukan zai zama na za a samu za a za a za a tallafa mata da matasa da ayyukan su na yau da kullum domin noma ya ƙayata domin kasuwanci ya dawo kuma nan a kashi na biyu za mu zauna tsakanin mu ne waɗannan ƙasashe guda hudu mu duba wasu hanyoyi ne za a iya tunawa da za ta tashi sharar da hanyar mota shiga mu tsakanin duka waɗannan ƙasashen guda saboda in ka yi hanya zai ƙara ƙarfafa aikin tsaro so a magana da muke ne tsarin yanzu kawai muna cikin magana ne kan yi wanda lallai sun ce akwai wannan miliyan ɗari saba'in za a fara da shi sannan sauran kuma tsakanin mu ne hudu za mu zauna mu gaya su ayyuka ne da za a yi da zai karfafa tsare kuma a tada rayukan al'ummar da ke To idan na fahimce ki kina nufin kenan wannan bashi ne za a ci daga shi ainihin hannun bankin duniya kenan. Wannan na farko ɗin tallafi ne dala Amurka miliyan ɗari da tallafi ne na farko da za a yi tallafi ne nan gaba in muka zauna muka ga ko za a hanyoyi ne ko ko za a layin jirgi ne waɗannan zai da mana bashi karamin interest ne karamin ruwa. Ganin cewar yanzu kina maganar za a kawo hanyoyi da za su dinga shiga tsakanin waɗannan ƙasashen baya ga kuma gwamnatin Najeriya ta hana shige da fice na kowane irin abu tsakanin waɗannan ƙasashe ta ya wannan zai taimaka ma tattalin arzikin ƙasa irin na Najeriya? Ina taimaka ma tattalin arzikin ƙasar Najeriya da sauran ƙasashen. Abin da gwamnatin Najeriya ta yi shi ne ta maido da ka'ida ta dukkan ne muka yadda da ke shi ne zalika to ka'idar nan ba abin ta yanzu kuma abin in ka hanya shayar ne ce za ka iya sa ma'aikatan tsaro da kuma ma'aikatan kastam a kan hanyar. yanzu haka babu hanyoyi masu kyau aikin tsaro yana da wahala aikin kastam yana da wahala saboda babu hanyoyi na kirki boda boda an fi samun amfanin shi sosai in kana da hanya mai kyau. Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed ministan kudin Najeriya kenan. A jamhuriyar Nijar kuwa dandazon wasu mata ne suka yi gudanar da zanga-zangar lumana akan korar wata likita da hukumomi suka yi a ƙasan. Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. kirarin da aka yi ta ji daga bakin matan da suka yi zaman darshen a lahadi kenan a harabar asibitin ya mai a washe garin bayyanar matakin dakatar da wata kwararriyar likitar kansa dr dille ismuha biyo bayan wani saɓanin da ya shiga tsakaninta da hukumomin kiwon lafiya matan waɗanda yawansu ya doshi ɗari galibinsu waɗanda ke fama da cutar daji na cewa korar wannan kwararriyar likita daga aiki tamkar mayar da hannun agogo baya ne a yakin da hukumomin Nijar suka kaddamar da cutar kansa. Bai yi ba, ban yarda ba, wallahi ban yarda muna goyon bayan ta sai gobe. Je suis un de ces malades depuis des années et je suis avec les jusqu'à demain. Dr. Adile Ismuha na daga cikin likitoci biyu kacal da ke kula da masu fama da cutar kansa a wannan ƙasa. A shekarun baya ta yi watsi da ta yin wata asibitin ƙwararru da ke ƙasar Senegal, in ji mahaifiyarta, wace ita ma ta halarci wannan gangami. Madam Fatuma Alu Masallaci. Dakar an maida ta Dakar ta zamna al'adikal nufarfa farfa Dakar albasar Virson Niger. Ita ta yi don ta gyara ta an kama an karya ta kenan gobe dubu za a yi ma in ba a tashi tsaye ba Allah ya maɗiya ta tsari kuma Allah ya maɗiya ta albarka da yake bayani akan wannan badakala a jajibirin gangamin matan daraktan babbar asibitin ya mai gagara la ya bayyana cewa ba a saba ka'ida ba wajen korar wannan mata daga aiki domin tsarin aikin babbar asibitin ta mai ya baiwa daraktan hurumin ya ɗauki ma'aikata kuma yana da 'yancin korarsu idan ta yi dalili in ji shi. Le DG peut donner un contrat de prestation et arrêter ce contrat à tout moment. A watan jiya Dr. Dille Ismuha wacce ke shugabantar wata kungiyar yaƙi da cutar kansa ta gwada manema labarai wasu takardun da ke nunin yadda jami'ai ke cire miliyan goma sha shida na sefa daga aljihun gwamnati a kan kowace mace guda da aka fitar zuwa waje neman maganin cutar daji duk kuwa da cewa miliyan hudu kacal za su iya yin wannan aiki in ji ta abin da ake ganin sa a matsayin dalilin dakatar da ita daga aiki. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani ke, kullum sahe ka ba mu da Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an Jama'a masu mu da wannan yammaci, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a makon da ya gabata, mun kammala shirin ne da jawabin Farfesa Suleiman Ilyas Bagoro, shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a Najeriya ta Tatfun. inda yake bayyana matakan da suke ɗauka wajen tura malamai ƙasashen ƙetare don ƙaro karatu. mutane sai da ilimi aka arziki mutane da akwai da yawa kwa wanda akwai wasu kosashi wanda sai an je waje so don haka muna kokari mu ma cewa gashi nan muna kan gyaran gine-gine muna saka kayan aiki muna taimakawa malamai mu a ganinmu bai kamata ya daɗe daga yanzu ba shekara biyar goma goma sha biyar ya kai wani lokaci da za mu ce ba ma bukatar ma wani ya je kasan waje kuma ya karatu domin mun gyaggyara jami'o'in tamu. To idan na fahimce ka yanzu kana so ka ce min kenan nan da 'yan watanni kaɗan idan aka yi bibiya za a ga ko uh, ayyuka da wannan hukuma ta yi kasancewar yanzu akwai kuɗi sama da biliyan 200 da aka ce gwamnatin tarayya ta ware ma wannan hukuma don ta aiwatar da ayyuka kana so ka ce muke nan da 'yan watanni idan aka yi bibiya za a ga waɗannan ayyuka da suka shafi gine-gine ainihin uh, ɗaukan ɗawainiyar malamai su je karo karatu da kuma ainihin shi kanshi fannin bincike bari tabbatar ma da wani abu yau da safe kamun ku zo mu zo mu yi hirar nan na san tagaddi da na sa hannu na ba da dama a ci gaba an kusa ma a sake masu kuɗi a cikin wanda suka fara abin da ake kira procurement process a cikin ba kai watanni hudu uku ba sun gama har yanzu watakila nan da sati ɗaya biyu za su sake masu kuɗi ta bari in faɗi wani abu ko waɗanda ma an riga an sake masu kuɗi uh, first tranche sun je har second tranche an saka masu kuma lokacin da aka ba su ma dama su yi amfani da kuɗin bai fi wata hudu biyar ba so don haka akwai cin gaba na barin faɗi wani abu yau na so tabbatar ma cewa bayan hirar nan nemi dama ka zaga ka ɗibi jihohi hudu biyar ka zaga a kasan nan annan ne za ka je ka ga cewa akwai cin gaba ayyuka ta tetfan ta hanyoyi iri-iri wanda kai ma baka taba tunani ba. To a ƙarshe wani irin abu za a ce ƙarƙashin shugabancin ka ko kuma ma bayan shugabancin ka a gaba za a sa ran a ga ita wannan hukuma inda ta kai da kuma irin ayyuka da wannan hukuma za ta yi a gaba don ciyar da ilimi a gabaki ɗaya Najeriya hasali ma har da ƙasashe makwabta. Eh, ina so in tabbatar ma cewa dalilin ayyukan tatfan da muka fara yi ya taimaka ga gyara makaranti a kasan nan kasashe da yawa a afirka ma sun zo sun ɗauka sun zo nan sun nema su san shinkan yaya muke menene tsarinmu da ya sa muke nasara haka suka ce mana tanzania ghana sierra leone eh, kenya da shauransu wajen kasashen afirka wajen shida bakwai sun zo sun dubi dokokinmu sun dubi wato abin da ake kira mandate shinkan menene ayyukanmu da mai da mai da mai muke yi sun gano kuma sun ga cewa su ba su taɓa tunanin haka ba don haka nake gani mu dai mu yi kokari kamar ni da ni yau allah ya ban dama ina shugabantar wannan wurin buri na ne cewa kuma ina tafiya ina waiwaya ina son tabbatar muku waiwayan shine mai nakan shiga wani lokaci wani wurin ma ba san ni ne na aiki a tetfan ba sai a tashi hira sai yi shiru in ji in akwai inda akwai gyara aka fada shine ma zan buɗe kunne da mai gyara to ta wannan hanya ne na hakikance yana dalilin da yau akwai alama don ko mutane da yawa sai su ji ko da wajen gidajen rediyo ana hira za ka ji ana ambatan mu to ni muna fata cewa kada mu yi koma baya za mu so ne mu kara inganta abin da muke yi domin ba kowa ba ne ake ba shi dama ya yi aiki ma jama'a to wannan aiki da allah ba mu. ba mu so mu ragwance tabbata cewa mun biya burin gwamnati abin da take so ta yi domin a inganta barin tabbatar ma cewa duk wani abu da za a yi a wani kasa in ba a inganta ilimi ba to duk shauran ma aikin koma baya ce. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin shugaban hukumar asusun tallafawa makarantun gaba da sakandare a najeriya ta tetfan farfesa suleiman ilyas bagoro da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Har yanzu dai masu rare ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon ke cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyar wanda ya daidai da karfe bakwai da minti ashirin da biyar na Asuba a jihar Alaska ta nan kasar Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Goni manajan Bulo da Masak. Ya ce salam VOA Hausa don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugabanninmu na Borno da Najeriya baki daya. Haba, ku sani cewa yau akalla sama da wata biyu kenan rabuwarmu da wutar lantarki a garin da Masak. Shin talaka da wanne zai ji? Da ruwan ambaliya ko da rashin wutar lantarki? ya kamata ku sani cewa duk abin da aka wulla shi sama ƙasa za ta kamu allah ya sa wannan saƙon zai shiga kunnuwan waɗanda aka yi domin su saƙonmu na gaba ya fito ne daga garba na hali ya ce umarnin shugaba buhari na rage kuɗaɗen manyan 'yan siyasa da na manyan jami'an gwamnati a najeriya wannan mataki ne mai kyau kuma tun baya ya kamata gwamnatin buhari ta ɗauki wannan matakan ba sai yanzu ba. sai kuma sakon da ya fito daga hajiya binta abubakar ta ce muna ƙara kira ga hukumomin lafiya a jihar kano su dinga ziyarar matan karkara domin ganin halin rayuwa da suke fuskanta musamman mata masu juna biyu to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya to a gaida binta yaro da wannan wasikon yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice dakarun Amurka sun tsallaka zuwa Iraki daga Siriya wani jerin gwanon da dakarun ya yi a yau Litini. Ya nufi Erbil babban birnin yankin kurdawan kasar Iraki. Mazauna garin da suke fusace sun yi ta jifan dakarun da rubabbun dankali yayin da suke wucewa a kan tituna a Duhok a yankin kurdawan Irakin. rasha tana aiki a nahiyar afirka 'yan shekarun nan jami'an rasha sun tabbatar da cewa jirgin kasar samfarin an 72 da ya hatsari a makon jiya a wani kurmin kasar congo na dauke da 'yan kasar ta rasha hakanan ma an samu rahotanni a kan kisan wasu 'yan rasha a yakin da ake yi a libya a 'yan kwanakin nan kuma kasar rasha tana ta yin ciniki tare da kashe kudade da daukan alkawurkan kashe kudade a kasashen afirka. bayanai na nuna cewa akalla fararen hula shida ne da kuma sojoji uku suka mutu a sakamakon wani rikici da ya barke tsakanin dakarun pakistan da india a kan iyakokin kasashen biyu da yammacin ranar 19 ga watan nan na oktoba wato ranar asabar wannan ya kasance ɗaya daga cikin aron gama mafi muni tsakanin kasashen biyu tun lokacin da delhi ta janye damar da ta baiwa kashmir na kafa dokokinta a watan agusta na bana To masu saurare daga nan za mu ji halin zamun shirin sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Leko a gidan ɗan birni malumfashi a jihar Katsina wanda Allah ya mara mai ɗakin sarasuwa Kuba Mamar Jamila. Da fatar Allah ya ba dangi da 'yan uwa da abokan arziki haƙurin rashi. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin aisha ma'azu da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham sai injiniyanmu na wannan lokaci mr alfredo santos ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku gyara zama ga shirin yau da gobe.